Malamar. Suna na Aisha. Aisha wa? Mustapha. To Malama Aisha ba mu labarin ki a takaici Ni yan Niger State ne. To amma muna zama a ja iyayena ina tare da iyayena. Ina kuma na gama makaranta secondary government girls Arabic secondary school Dukko. To da kika kammala kin ci gaba? gaskiya ban ci gaba ba me ya hana ki ci gaba da karatu wallahi ba komai dai na dan kusan na samu kuɗin sai in ci gaba sana'ar me kike yi da har za ki tara kuɗi ki ci gaba gidan mai Allah yadda to a wace shekara kika kammala sakandare 2013 kuma me kike sha'awar yi idan kin samu damar ci gaba mascom me yasa kike son kika mascom a kawai ina bayin ta ne kawai eh wataƙila ai dole duk wanda kika ga mutum ya ce yana da ra'ayin abu to tabbas akwai inda yake son ya cimma ko kuma akwai wani muradi haka to wallahi ni aka kawai nake dai son mascom din to um, kamar yaushe ne kike son ki fara eh, um, karatu to wallahi ban dai sani ba duk lokacin da Allah da ya bani iko nake son in ci gaba to yanzu wannan sana'ar da kike yi wani irin alfanu kike samu gaskiya to alhamdulillah ba laifi na dan samu ya gwargwado ina batun kalubale to ba wani kalubale a cikin ta gaskiya sosai haka ba kalubale da ke fuskanta hmm? duk eh, abin da ke bukata kina samu insha Allah to me burin ki a rayuwa burina aure aure kuma ta nake kin ce kina son ki karbe kika aure gaskiya na zan iya ci gaba kin za a kuma matan da suka yi aure suna iya ci gaba da kabatu ko ba aka ban Allah ya sa kabatun ne to Allah ya sa kuma aure ne duk wanda da abin nan guri na duk a ciki to ne kira gare ki ga yan wanki mata musamman matasa to in ga abin da ban san kiran da zama ban dai shawara na akan su ne su kasance dai mata masu kula da kan saboda kin san zamani yanzu ya lalace yawancin maza yanzu nan ba dan Allah suke son mata ba gwamma ya ta kama sana'an kanta ya fi mata